masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alfa Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Sunana Aisha Mu'azu. hamis shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe maudu'i dai da za mu tattauna a kai kalubale ne da yara mata waɗanda ba su aure da wuri ba ke fuskanta a al'ummar Musa Fulani wadda waɗannan matasa matan suna kokawa game da yanayi da suke fuskanta cikin al'umma wanda suke gani kamar ana zargin su kuma ana cece ce game da irin rayuwar da suke yi na rashin samun aure da wuri ku biyo mu sau da kafa ku je yadda tattaunawar mu za ta kasance da manyan baƙin da na gayyata akwai alhaji ali danash babban dan siyasa a nan ƙasar kamaru ta jam'iyyar sdf social democratic front kuma a matsayinsa na mahaifi sai kuma malama ruƙayya malamar makaranta ce wacce take da ɗalibai mata sai kuma kuma malama Adama 'yar jarida kuma matashiya. To da fatan za ku ba mu haɗin kai wajen saurarar wannan tattaunawar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu wa muna. Wannan abin da kika tayar kamar cewa kasancewar yaran mata har shekara talatin kuma ya zama ma har cewa wai in baban ya ce je musu miji ma ya zama kamar hukunci aka yi musu kuna ɗaukar shi kamar wani babban laifi ne ba wani abu ba ne. tun somi ai ba a yanzu za duba a gani ba ai tun somi ina muka ajiye al'adunmu ina muka ajiye al'adunmu na kabilunmu gaba ɗaya mun kasance kabilu ne masu kokoyo mun nan mun zama masu kokoyo rayuwar kokoyo kawai muke yi wato ba ma komawa mu yi asalin abin da yake namu a daya muke ciki a cikin kabilunmu a cikin al'adunmu ai tsakanin iyaye da iyaye ake mu mata aure tsakanin aboki da aboki ake samu maƙya mace ko kwaɗa namiji ma ake samu mishi mace tsakanin yan uwa yayyu da ƙanne duk haka ake ake aurar da 'ya'ya a kowane lokaci na tuna cewa a wani lokacin har wato zaki ga yaran mata nan nan wato har gani suke yi wato yaran mata mu suna da mugun sa'a domin su suna ganin aure abu ne mai wuya a gunsu to yau ya kasance yau nan aka wayi gari duk wannan al'adar din mun zubar ba yadda za a yi magani wannan abin kawai mu koma kan al'adunmu na da mu dosa aure da 'ya'yanmu tsakaninmu muna kawai a tsakanin abokane da abokane a tsakanin makwabta a tsakanin zaman lafiya da komai da komai mu koma dai mu na asali kada mu kasance kullum akan rayuwar kokoyo domin an ce wayewa ne domin wane ne domin wane ne wani har a bar yara wato harshe dole ne shi sun samu muku miji sun kawo wannan ka ai wani babban jarabawa ka dora ma yaran mata babban jarabawa ka dora musu da kaman wuya a dora musu wannan laifin yaran matan mu nan ba su da laifi laifin din ma akan al'umman mu ne gaba daya akan kabilan mu na Hausawa ne gaba daya wannan laifin da yake sai dai a nemi a gyara gyarawan kuma shine a koma kan al'adun mu na da ba mu koma kan shi ba lalle kuwa abin na da yawa ba daga kan 'yan mata ba ma har daga kan 'yan maza har da kan cewa ma za a kai ma da za shi samu mata da mata suna aure maza da maza suna aure tun da mun ce za mu bar musu yancin kansu su yi abin da suka ga dama to kin ga da kaman wuya idan ce muke magana yana da yawa shi don sha hankali hankali daki daki amma bayanin farko shine wannan akan maudu'in mu na yau ni abin da zan iya faɗa a kai ne waɗanda suke damun mu zan iya faɗa mu 'yan mataye ko waɗanda suka yi aure suka fita yaushe ne zaki aure kunce ƙawaye ko iyaye ko wasu dangi waɗanda suke damun mu suna manta cewa aure rabo ne idan allah bai saukar da rabo ba bayan da zaki ke aure domin zaki ga kina da samari da yawa amma ba wanda zai zo miki cewa kina son kira aure ba zaki ga kina da manema ba na gaske a ciki wanda zai tsaya ya ce maka yana so ya aure ka da gaske amma akwai wasu kuma suna gani kamar kai ne ba ka so yi auren bayan allah ne bai saukar maka da naka rabon ba domin idan rabon ka ya sauka idan allah ya kaddara cewa idan allah ya ce eh, zan dauke misalin gobe bai zai wuce ba ke aure ba zai turo miki da mijin aure kina so ba ki so auren din sa ɗaura kuma zaki tafi ɗakin ki idan daman kaddarar ki ce to akwai kuma wasu da suke zaba ta shiga kowa zai zo mata da zancen aure amma ita kuma sai ta ga hankalinta bai kama su ba ina gani kamar irin wa'annan ne ake ta damun shi sai za ki aure ke ba za ki fitar da mijin aure ba ne ke kaza kaza kaza kaza to akwai su da yawa ta akwai maneman da yawa kuma kowa na son ta da aure ne to ita kuma ba ta so to wata kuma za ta ga kamar wannan bai da mota wannan bai da iphone wannan a bai da na kananan motun mu a nan muna faɗa moto dam to irin su moton irin abubuwa haka ne nake ganin wasu zaɓa suke yi har su kasa zaɓen nagari wasu kuma ba su samun bane shi sa har yanzu auren ɗin an kasa yin ta. Malama Rukayya. 'Yan mata suna fuskantar wato kalubale a yayin wani hasashe da muka yi kuma muka ji daga bakin ɗaya daga cikin 'yan matan ko kuma na ce a wasu lokutan muna sauraren da 'yan mata suke magana da cewa suna fuskantar wato kalubale yayin da suka kai wasu shekaru a unguwanni ana yawan tambayan su mai yasa kuke zaune har yanzu ba ku yi aure ba da sauransu kuma wasu lokutan din ma ba mutan waje ba ne masu iyaye ne na cikin gida wanda za ki gani har wato mahaifi zai zo ya tsaya ya cewa diyarsa idan ba ta fito da miji ba to zai yi gaggawa yi mata aure ko da wane ne a'udhu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم to an wannan matsala dai akwai abubuwa da zan suke nan ko guda ɗaya ko guda biyu ko ma fiye da haka da wanda za mu ɗan tsakulo ne mafi yawanci yara suna kaiwa shekara ishirin zuwa talatin ishirin da biyar ko zuwa talatin ba su samu aure ba wa'insu ba za mu ce ba su samu manema ba ko Allah bai kawo ba amma dai farko abin da za mu ce Allah bai saukar musu da lokacin auren ba ne wa'insu kuma suna nan sun samu wani ya sa su su dinga jira suna ta jira yana bata musu lokaci shi ba zai zo gida ba shi kuma lokacin yarinya na tafiya shi yana zaune shi zai iya kai kan mai aure yadda za ta zo ta haifa amma shi na ja mata lokaci to shi yasa wani lokacin wasu lokutan din iyaye maza suke ce a tuntube ta aji ta samu wani ne ko ya in bata samu ba shi baya gaji zai iya mata aure da duk wanda ya zo wa'yansu kuma ba su samun ba ne waɗansu kuma sun samu suna ta zaɓe to kun ga waɗansu kuma sun shashantar da kansu ne ba su samu wato nitsuwan ba waɗansu kuma ga sunan nitsatsun ne da Allah ne bai kawo ba to wa'yanda suke nan nitsatsu Allah bai kawo ba iyaye su ma su dan daga musu kafa abin na Allah ne wa'yanda kuma suke nan babu nitsuwa ne ko kuma akwai masu yaudaransu su kuma su faɗaka su san cewa su mata ne lokacin suna tafiya Aito eh, wannan kalubalen da wa'annan yaran mata suke fuskanta kamar yadda muka saurari Adama wacce ta mata tofana ta albarkacin bakin inda ta yi bayani akan cewa wasu lokutan su suna son auren manemai suna iya su zo ki gan su birjib amma kuma ba da nufin auren suka zo ba to amma kuma mutanen anguwa sai su ga kamar sun samu maneman ne amma kuma sun ƙi yin auren to me za a faɗa da wannan Abinda da za mu ja hankalin wannan duron da ce ko adama ce da kuma sauran 'yan mata shine ki san cewa ke mace ce lokacin kina tafiya shi kuma namiji ne sa'an nan ki sa a kanki cewa ba kowane namiji za ki saurara ba wance da ba, daga mutum ya zo ma yarinya magana ta san cewa daga ya ce ina son ki ki ta ce to turo magabatan ka su su ga babana kawuna ko na. to idan kika gaya mishi tun a farko hakan nan in ma yaudare ne ya tafi ba zai dawo ba ba shi tara su sun ga yawan su ba domin waɗansu yaran da waɗansu iyayen suna so a ce an su na manemai guda kaza ita ma tana jin da tana manemai kaza wannan zai ba da waya wannan zai ba da kaza wannan zai ba da kuɗin shayi wannan zai ba da kaza tana gani kamar ta isa ta sun ce lokacin tana wucewa ba shi sa muke son mu jan hankalin mu mata su san cewa mace kamar filawa take lokacin da ya tsiro yana tsirowa lokacin da ya fure-furen shi na ƙayatar da kowa amma wani lokaci sai so mai ya mutsewa yana bushewa daga ai maganar ta agun tsofaffin samarin ko kuma samarin daga baya sai su ce a wannan tsohuwa sa'an wani sa'an mahaifiyata ga lokacin da ya ta. sana'o'insu babu wata sana'a ta gari ko kuma aiki da mutum yake gudanarwa da al'umma ba ta amfana da yau a cikin shirin wakiliyar maimunatu sadu ta tattauna da wani da yake wata daɗaɗɗiyar sana'a wanda take tun iyaye da kakanni mai matukar muhimmanci a cikin al'umma duk irin ƙalubalolin da ke tattare da sana'ar gare ki Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam kana iya ka gabatar da kanka. Alaikum salam wa rahmatullah. Ah, Suna mutari Hamisu Muhammadu. Ni ɗan nan Baminda ne kuma na karatu a nan Baminda daga makarantar firamare zuwa secondary har jami'a duk anan nan hakan nan Baminda. a yanzu ni malamin makaranta ne sannan kuma banda cewa ni malamin makaranta ne ina koyarwa yara ma wasanni hakan nan kamar na volleyball ko boxing da sauransu. Malamin tare shekara nawa ne ka kwashe kake horas da ɗalibai kamar na kasancewar ka malamin makaranta kuma da wasu ayyukan da kake kuma a gefe kamar horas da yara volleyball da sauransu wasan kwallon kwando kenan ko? Tun da na fara karantarwa yanzu na karantar kun fiye da shekara ashirin da uku da yan kai a makarantar secondary. Malam kyari mun san cewa karantar da yara wa'inda suka fara balaga ba abu ne wanda ike da sauƙi ba. To wasu ƙalubale ne kake fuskanta da wa'innan yaran? Haka ne mu ne yara wani suke cikin farkon balaga suna da abubuwa da suke da shi ke tafiya cikin kwakwalwansu da yawa. Wato suna so su zama abin da su suke so wa kawunansu tunaninsu yana iya ɗiban su zuwa ga ganin ko ɗan ƙwallo ko wani ɗan fim ko wani attajiri ko kuma wani aiki wani sana'a dai da suka gani ta nan za ki ga su na nuna musu cewa wannan abin suke so su zama kuma shi suke wa kansu inkiya suke saka wa kansu suna wani abin da suke ko koyo da shi a wajen yan uwansu ɗaliban ne suke gani yadda suke jan su eh, da abin da su suke so su ma sai suna bin su suna biye musu akan cewa haka su ma suke so to wani abin da yaran suke yi mai kyau ne domin yana tafiya daidai da abubuwan da ake karantar da su wani kuma abin da suke yana fita hanya saboda haka mu aikinmu na malamai shine mu jawo hankalinsu zuwa ga abu wanda zai fi musu amfani da kuma abin da muka ga kwakwalwansu ya fi kama kuma da akwai alheri a ciki kusan cewa suna gani cewa su yara ne wato ba sa ganin cewa shekaru na tafiya ko kuma lokaci na gudu garin get abubuwan da suke dole ne mu hankaltar da su su sani cewa lokaci na gudu a yanzu ne kamace su fahimci abubuwan da suke yi saboda gobe sai mu iya ce kalubalen farko shine yara wani ba su da sa kai abubuwan da ake so musu da su yi su wajen da suke so ko wajen wasanni ne ko wajen koyon uwansu wa'ansu samarin ne da sauransu babban kalubalen shine jawo hankalinsu da su san cewa abin da suke yi shine zai fi musu amfani na biyu kuma shine su san cewa lokaci duka ba na wasa ba ne mutum yana iya shirya lokutansa cewa wannan lokacin zai yi ayyuka kaza wannan lokacin zai bukaci takardunsa saboda ya nazari ya yi karatu ya muraja'a wannan lokacin kuma lokaci ne wanda zai iya tafiya ko wani wasanni na yara da sauransu a yanzu kuma za mu ga yanayi ya sanje na'urori sun shigo da yawa kamar yanan gizo-gizo su intanet nan da ie wanda yara yanzu sun koma komai za ka gaya musu da shi suke kokari su fahimci abu eh, wato ta cikin sauki ba su so su yi amfani da kwalkwalwansu. To malamin tare mai ya baka wannan sha'awar ɗin wanda ka ɗauke hanya na karantarwa. Sha'awar da ya fara ne lokacin da muka tashi muna karatun allo. Muna ganin da malamanmu suke karantar da mu su tashi asuba rana dare kullum duk dai abin da suke fama su gani su ga mun zan mutanen kirki. sai na samu wannan sha'awar cewa nima idan na girma zan tarbiyyantar da yara saboda ga su ma sun zan mutanen kirki a rayuwarsu to sha'awan da na ji kenan sannan na shiga makarantar karantarwa malamin tari mun san cewa malaman makarantu suna fuskantar kalubale sosai a nan kasar kamaru to yaya kuke tafiyar da wannan lamarin din a wajen ganin cewa wato kun iya bakin kokarin ku na ci gaba da karantarwa saboda ai duk wani abun da mutum zai yi yana buƙatar riba daga wannan abun da zai yi to yaya kuke tafiyar da rayuwarku saboda ga rashin biyan albashi amma za a biya kuma ba a biya a kan kari wasu lokutan ina kaiwa kusan kamar yadda muka gani a baya da malamai suka fito suka aiwatar da zanga-zanga wasu shekaru goma sha biyar sun yi ba a biya su ba da sauransu wasu kuma gashi sun fito makarantan amma ba a tantance kuma ba a tabbatar da su ba. Matsaloli na malamai yana da yawa. Daga cikinsu jin daɗin ma aikin da suke makarantu da ake tura su saboda su yi aiki wani lokaci ba makarantu ba ne ke dai fili ne kawai gashi nan ga yara babu abin aiki wanda mutum zai aiki da shi kama wanda suke karantar da science wanda za su amfani da su na'ura na karantar da yara babu su amma kuma ana bukata wannan malami ya karantar da yara wayansu eh, makarantun kuma suna nan ne hakan nan balle waɗanda suke aiki malamai ba a biyan su wanda ba na gwamnati ba wani ma na gwamnatin ma ba a biya a kan lokaci ko kuma kuɗin da ake biya yana da karanci wanda baya iya taimako saka malami ya yi kokari ya sassai su littattafai sababbi wanda suka fita saboda ganin sababbin yadda abubuwa suke tafiya a duniya yanzu na maganar na'ura da sauransu na uku Eh, ci gaban malami don malami shi ma yana so ya ga yana ci gaba yana ƙara ilimi yana so ya ci gaba a nan gwamnati ba ta bari malamai su samu su ci gaba sosai yadda ya kamata su ma za su ƙara iliminsu akan waɗansu abubuwan da suke yi sannan akwai wani abu da ake kira su advancement na malamai wanda a kowane shekara biyu gwamnati kan iya kara musu wani abu akan albashinsu wani lokaci shi ta kakani kayi ake samu dan kaɗan ma daga ciki a cikin wahala to shi ke saka akasarin malamai suke barin ƙasa suke so su tafi wayansu ƙasashen daban saboda biyan bukatunsu a nan kuma ta namu nahiyar ga wannan yaƙi na masu harshen ingilishi duk ya faɗi akan malamai ta hannun soja malamai wahala suke sha domin idan soja sun tare su da 'yan sanda ce musu suke ko fara wannan abun saboda haka za ku sha ko kuma su ce kun cika yawan turanci ingilishi kun cika kaza kun cika kaza kuna nuna cewa kuna da ilimi to suna ne masu ba malamai wahala to haka 'yan aware su ma idan sun kama malamai guntule musu hannu suke ko yatsotsi da sauransu ko su kashe su ma cewa suna hana su tafiya karantarwa suna tafiya aiki suna tsaka mai wuya wato malami na cikin wani rayuwa na wahala to haka ɗaliban makarantun ma yanzu tarbiyya ya fita daga cikin su za ga yaro ya zo makaranta da wuka ko kuma ya zo makaranta da wani makami yana nema ya faɗa da malaminsa ko kuma yana nema mai hallaka malaminsa domin malaminsa na so ya saka su a hanya mai kyau farkon abin da malamai suke bukata gwamnati ta duba shine ta duba abin da ake kira statute particulier abin eh, statute particulier na malamai wato ainihin kundin yadda aikin malamai yake tafiya a duba kuma albashinsu a duba kuma tsaronsu a duba kuma lafiyarsu domin abubuwan da gwamnati bata saka wa kanta ba kenan malami domin ya je karantarwa wani abu ya faru da shi wahala a hannunsa yake abubuwan da yake shekaya makarantu da ife-ifen yara fadace-fadace da sauransu da yake ji wannan duk akan sai saura to dole ne eh, gwamnati ta duba lafiyar malamai ta duba kuma yadda tafiyarsu yake ta wajen albashinsu da sauran. mai tarin lada wanda ba kasafai suke cin moriyar irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ilimantar da al'umma ba idan muka yi la'akari babu wani kama daga shugaban ƙasa har ƙasa da ba malami ne ya koyar da shi ba malamai sai dai mu ce allah ya saka ta mafificin alkhairi to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. To ma sauraron mu yanzu kuma za mu garzaya wajen Hajiya Habiba za mu ji yau me za ta saka mana a tukunya wannan makon ɗin. Hajiya Habiba Assalamu alaikum. Malama Maimuna barkanmu da war haka Kamar da muke yin shirye-shiryen mu na girke-girke na kowane sace za mu dafa katantanwa da sakwaran bulanci. Na ka tantanwa tukunna ana bukatan ka tantanwa kaman na jaka biyu jaka uku haka don ana samun shi a ɗaure a cikin leda ne bon in aka samu shi ka tantanwa a samu plantain ma kaman ko na jaka guda irin kaman plantain da bai yi jadewa ba wanda ya so ja kaman shi ma na jaka guda sannan a samu tumato kamar na dala ashirin a samu albasa a samu barkono a samu citta a samu tafannuwa sannan a samu ɗan gishiri da ɗan mai da kuma ɗan magin ɗanɗano na wajen haɗin kayan katantanwa in eh, muna bukatar shi kan shi katantanwa in an ɗauke shi yadda ake gyara shi kafin a zo a yi haɗi sannan a zo a saka a cikin tukunya a dafa na farko tukunna za a ɗauki katantanwa in an ɗauko shi yana nan da ran shi kuma a saka shi a cikin wani babban tasa yanzu a sa ruwa wuta in an sa ruwa wuta ya yi zafi ko ya tafasa yanzu shi a a zuba ruwa in a cikin wani in a zuba ruwa a bar shi dan minti biyar zuwa minti goma yanzu aka gama aka zuba ruwa ruwan in yayi dan san shi a tsiyaye ruwa akwai wani karan da ake dauka ake tsokalo shi katantan in don yana cikin gidan shi yana nan a cikin gidan shi to yanzu akwai karan da ake dauka a tsokalo shi a tsokalo shi shi a tsotsokalo duka yanzu gidan in shi a sa a ajiye shi a gefe gefe sannan shi kan shi ka tantanwan ish yanzu shi a taka wani daro to ana buƙatar lemun tsami da wannan yanzu shi a sa a gefen an wanke shi da kyau da gishiri domin yana da yauki yana da yauki da gaske yanzu aka wanke shi da kyau da gishiri shi a zo a ɗauki lemun tsami kamar kwaya biyu ko uku za a wanke shi sau biyu shi ma ko sau uku da lemun tsami in aka zuba lemun tsami aka wanke shi aka ɓara lemun tsami aka wanke shi da shi yanzu she duk yauƙin in su fita she tantanwa ishe ya haske shi ku ga naman in yana nan da haske naman in na nan kamar da ya hanta ne yanzu shi a kuma ɗauraye shi da ruwa ɗauraye shi da kyau da ruwa a ajiye shi a wani tasa daban yanzu eh, kayan haɗi su tumatu albasa in ana so a nika shi ne to sai a za a iya haɗa shi a saka cikin abin nika a niƙa tumatu da albasa da barkono da citta da lai da kayan eh, su kayan haɗin ganyen kamshi. da su ganyen kamshi a haɗa shi a niƙa shi da kyau ana saka ɗan guntun abin nan a ciki kanin fari ɗan kaɗan a ciki saboda ya bayar da ɗan kamshi mai kyau bon yanzu shi a haɗa shi a niƙa kuma ana so barkono ya ɗan je a ciki a niƙa shi da kyau a niƙa aje a gefe yanzu wajen dafa wai za a sa mai a wuta in an sa mai a wuta in mai ya ɗauko zafi shi a ɗauki ɗan gishiri a zuba cikin mai ɗin aka zuba ɗan gishiri a cikin yanzu shi a ɗauko katantan in shi a zuba a ciki a yanyan kaɗan albasa dama an yanka ɗan albasa gefe shi a zuba ciki yanzu shi a zuba ɗan albasa in an zuba albasa a juya a juya a juya a sa ɗan ruwa ɗan kaɗan da yake an riga an sa gishiri a lokacin da aka same shi a rufe a bar shi ya tafasa ya nuna da kyau da mai in da gishirin da albasan da katantanwan in a ciki a rufe shi a bar shi ya nuna kamar minti goma yanzu ya nuna ruwan da dan da aka sa a ciki zai kare mai ne zai saura a bar shi soyu ya yi ja kamar dai wato ana so ya nama ya yi ja a bar shi ya soyu ya yi ja yanzu in ya soyu ya yi ja da kyau yanzu tumatun da aka hada aka nika shi a haɗe da su citta su tafannuwa aka hada shi aka nika shi a zuba a ciki a juya a juya in ya soyu ya yi homo shi a sauke yanzu ta a sa magi a ciki magi ko kwaya biyu inda ba sa cin magi da yawa yanzu aka sa magi magi ana sa shi tutu a tsakiyar lokaci saboda ya nuna daidai nuna iya nuna sha sauke yanzu ta shashin sakwara za a ɗauki filanci kamar filanci ko kwaya biyar ko shida hakan nan a ɓare shi da kyau a wanke filanci in ana fara wanke ma da ɓawun an wanke shi a ɓare yanzu aka ɓare shi sha a kankare gefe-gefe in a saka cikin a wanke shi kuma da kyau za a yanka shi kamar mako ko biyu a sa tukunya in an sa tukunya ga sa ruwa da gishiri ya tafasa da yanzu akwai turmi kuma daka sai a aje turmi a gefe implant ya nuna implant ya nuna yanzu sha sa turmi a daka ana diga din manja kaɗan a ciki saboda ya yi dan ja kaɗan a daka lanci da kyau a daka shi da kyau in an daka yi dan kunnan ya haɗu yanzu shi a cire shi a yanyanka saka tasa a zuba miyan katantanwa a gefe ga kuma tuwon sakwara a gefe. to masu sauraron mu kun ji dai yau abin da hajiya habiba ta sanya mana a tukunya ta dafa akan fatantan wane da sakwaran fulanti wannan ce ma ko na ce girkin wasu kabilu ne a nan kasar kamaru wanda ake kiransu da bayangi wanda suke sashen arewa a maso yamma da kudu maso yammacin kasar kamaru madalla da haka ne ko muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu maimunatu sadu da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu wacce ta daidaita mani sauti da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni aisha mu'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc